da yawa za ka ji mutum yana cewa ni ina da maraya baya ji ni kuma an cewa ba a dukansa ba a dukan maraya kina liman bukari ya fara kawo hadisan a farkon littafin ya kawo hadisin uh, shumaisa wata mace ana kiranta shumaisa bintu aziz al shumaisa bintu aziz al Ta take ba da labarin aisha allah ya kara mata yarda zukira adabu da yatimi inda aisha wani ne yake magana kusa da aisha ai yaro gashi maraya amma baya ji sai aisha ta ce a'a baya ji kuma maraya to me kuke ce to mun samar ido ba hali a taba shi sai aisha ta ce inni la aburibul yatima nakan daki maraya hatta yan su, sai na tabbata ya daidaita in ji aisha matar manzon Allah kenan ta daki maraya har sai ta tabbata halinsa ya daidaita wato sai ya yarda cewa ya yi laifi ashe kaga kenan jahilci ne wauta ne mutum yana tare da maraya mara ji ya cewa ba a masa bulala ba a horonsa wannan ba tafarkin manzon Allah ba kuma hadisin isnadin yana da kyau yana kitabul musannaf Ibn abi shayba yana fi adabul yatim al-imam ibnu abi shayba yayi babi ladabtarwa ga maraya in ka dubi kitabul musannaf mujallal shi da shafin 264 sai ya kawo hadisin al bin abdullah al-urani al-bajali al-kufi